Sashen labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu mu Assalamu alaikum. Bilkis Ahmed ce da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa tare da mu a cikin wannan sabon shirin Najeriya a yau. Yau shirin namu ya duba yadda tsadar burodi ke addabar 'yan Najeriya ne. Burodi dai abinci ne da mutane da yawa ke ci a faɗin duniya ba a ma Najeriya kaɗai ba, kuma yawancin gidaje na yin karin kumallo da shi. Yawanci idan za a ci burodi akan haɗa da shayi ko da ƙosai ko da alala da ƙwai da dai sauransu. Shin ya 'yan Najeriya suke ji game da tsadar burodi a halin yanzu? Na sami tattaunawa da wasu 'yan Najeriya. ciki har da wani mai shayi da kuma mai sayar da burodi. Suna Dami. Ke Mr. Dami kana siyan biredi akai akai? Eh ina siyawa. Yanzu da aka ƙara kuɗin biredi ya kake ji? Allah ba na jin daɗi wallahi. Da ya kamata a ƙara kuɗi akan biredi ba. Mm. To misali da Najeriya yake zuwa yanzu ba mu gane ba. Shekaran jiya muka siya biredi 800 yanzu an kara kuɗi ya sami 900 wallahi ba daɗi wallahi mm. kuma kamar mutane nawa suke cin na 800 a da kamar in akwai cikin gida kamar mutane biyar su ci a da mm. amma yanzu <laughs> baya ko sha ko ni kadai in gamar da shi rana ɗaya eh. Allah inda economy na Najeriya na da kyau ne mm. ya kamata su samu abin da za su yi su gyara abubuwan amma yanzu komai ya ƙara kuɗi a kasuwa shi ne yasa. To abin da zan gaya musu su nima abin da za su yi su gyara kasuwa. Sunana Zakiru. Malam Zakiru kai mai shayi ne a nan ango kana sai da biredi ku? Eh kwada ku ina sai da biredi. Na'am. To ya kake ji yanzu da aka ƙara kuɗin biredi yaya kasuwar take yanzu? Gaskiya yanzu da ƙara kuɗin biredi nan kasuwa kawai sai a hankula biredi baya shiga kina ganin shi ma tari tari gashi nan aje? Mm. wallahi shi ne sa komai ya tsada masu da ba sa kawa an sun kasa sun kare kuɗi kuma muka masu sai an zo su ya musu tsada ba za saya kawai dai mu hakuri abin da muka sai da muka sai da kawai kenan mun tsaya to wato yanzu da kake sayar da biredi bai kai da kake sayarwa da ba ke gaskiya yanzu a can da ina sayar da biredi ya kai kusan ashirin da wani abu amma yanzu bai wuce sai da goma ko sha ɗaya mm. wallahi su kasuwa kan yanzu kawai sai a hankula to ya kake ji game da wannan abu haka gaskiya ni ba na jin daɗi har ga Allah saboda abun da aka yi mu bai mu ba mm. kawai an za a canza tsari a canza tsari hmm. su masu sai da buredi su ba su bane masu gidan buredi su ne masu laifi hmm. yawwa shi ne magana kawai magana ta ta kare sunana ya haya musa Malam Yahaya Musa kana sai da biredi ga biredi can na gani ka saro ka siya ya kake ji yanzu da aka ƙara kuɗin biredi? To al'amura dai sun canza ba kamar da ba. Biredi sun canza sun ƙara mashi price da akan H akan 700 ya koma 950 yanzu. Akan 700 ya koma? Ya koma 950. shine muka masu bayani suka ce za a gyara mu saurare su mm. to mun masu ko jiya dai mun kira manajan nasu mun tambaye shi ya ce dai a ƙara hakuri don allah komai zai tesaiti na'am wato sun can gidan biredin kenan eh insha allah to suka yi mana ba. yaya kasuwar biredin yanzu yadda ake siya da da yanzu ya yake ka ne ga Allah ne game da wannan fanni na gaskiya ba canjin komai kasuwa inda yake da har yanzu ma yana tafiya lafiya galo. Hmm. har yanzu dai mutane har yanzu suna sai suna sai amma suna complain in cewar kaya ya ƙara kuɗi ya ƙara kuɗi amma komai yanzu lafiya galo yana tafiya gaskiya kana jin daɗin ƙarin da aka ko kuma yaya ya zan ji daɗin ƙarin da aka yi ai ba jin daɗin ƙarin da aka yi ya kamata a ce an rage hmm. kowa saboda akwai masu ƙaramin ƙarfin da ba su iya akwai masu karfin da za su iya saye saboda masu karfin karfi masu yi saye sama da masu karfi a yanzu kuma yanzu tsakani da Allah bread nan karin da aka yasa ya sa da dama ba su isa shi amma ni a fanni na kasuwa yanda yake tafiya har yanzu yana tafiya alhamdulillah ya kamata dan Allah dan annabi gwamnati ta duba a cikin al'amarin nan a rage yanda abubuwa za su saisaiti saboda karin kayan nan da yake yi ya samu akwai kwastomomin da suke sayan kananan eh, manyan bread nan da yawa yanzu ba su iya kananan ma ba su isa shi tsakani da Allah ya kai ga yanzu level din sai da su koma shan gari da wasu abubuwa haka da biskit cabin to menene ummul ba'isin wannan ƙarin burodin, abokin aiki na Muhammad Awal Suleiman ya tattauna da wani mai sayar da fulawa ga yadda tattaunawar tasu ta kasance. Suna da Abdulrazak Magaji Bidda. Muna cikin harkar dumudu kamar harkar fulawa da sukari da duk abu da ya shafi kamar irin su bota da makamantansu. Na'am. Masu sayan biredi sun yi korafi cewa an rage wa biredi quality an rage mishi girma kuma an ƙara mishi kuɗi da muka tuntuɓi masu harkar biredi sai suka ce ku ne kuka ƙara kuɗin fulawa da kuɗin kayayyakin yin biredi baki ɗaya gaskiya ne an ƙara kuɗi to alhamdulillahi eh an ƙara kuɗi ƙari ba daga masu fulawa ba ne ƙari daga kamfani ne Na'am. Wanda kowa duk wanda yake shawarar kafafen watsa labaru ya san abubuwan da suke tafiya. Yau ne duk abin da kuma su kamfani suke magana abin yana da alaƙa da rikicin Ukraine da Russia. Na'am. To abin da suke magana saboda magana wit. To amma misali ai da muka tambayi cewa bara kamar haka nawa eh. ake sayar da fulawa aka ce kamar naira dubu goma sha bakwai zuwa dubu goma sha takwas. Kuma wannan eh, ƙarin ya faro ne tun kafin tun kafin a fara yakin Rasha da Ukraine aka kaga kenan eh, akwai wani abu a ƙasa ba iya maganar rigimar rikicin Rasha da Ukraine bane babu wani dalili banda wannan. To ummul abaisa ai ka san hauhawa suna magana hauhawa ne da ka ya tashi a wannan lokaci fiye da kowane lokaci wanda yakan kara dubunne in ya tashi maimakon da yana ƙara ɗari ɗari biyu ne. Mm. To so shi da suke korafi a kan kaya lokaci ɗaya sai kara dubu uku dubu biyu da sauransu. Na'am. to wannan korafin an duba duk wanda ya duba za a ga duk kamfani kafin su kara kuɗi sai sun yi taxes wanda za su tabbatar da jama'a ga dalilin da za su yi kare. Mm. to kuma ka san kayan kamfani ba wani abu bane da kai kake sarrafa da hannunka mm. abu ne wanda zaka siyo yanda ka siyo haka zaka siyar a cikin wani abin ba a kar a zargi dilolin fulawa ba su suke da wannan laifin ba gaskiyar magana. Na'am. Abin ya da an siyo da arha za a sayar da arha. A sayar da arha. Ah, to ai yanzu in ka kula yanzu a wannan sati uku hudun ai fulawa an rage mata kuɗi. Mm. To daga haka haka ake ake fata Allah sa ragin ya dinga tafiya ai duk abin da aka ce ana rage kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ai da kaɗan kaɗan kuɗin ya haura ya zama haka. Mm. kuma idan ana rage kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan zai zo ya zama low price kamar yadda suke bukata ba lalle da a samu yadda ake so ba saboda global challenge ne kowa ya sani na'am Abdulrazak magaji bidda kenan wani mai sayar da fulawa Shirin Najeriya ya kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta. wato facebook.com slash aminiya trust da twitter.com slash aminiya trust. Haka kuma kuna iya neman shirin a Apple podcast ko Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola, jihar Adamawa. sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato da Badegi Radio a kan mita 91.1 a Mina jihar Neja. Bayan mun tattauna da masu sayar da fulawa don jin ta bakinsu a kan dalilin tsadar burodi, yanzu ga wani manajan gidan burodi shi ma da nasa bayanin dalilin tsadar. Muhammad Awul Suleiman ne ya sake dawowa ya tattauna da shi. Sunana Mustapha Audu. To, ni manaja ne na gidan burodi. Uh, yanzu mutane suna ta kuka akan cewa biredi ya yi tsada bayan ya yi tsada kuma kamar an rage mishi girma sannan ya yi tsada me ya jawo haka To, akwai abubuwa da yawa da suka jayo haka. Eh, na farko dai yanayin yadda muka tsinci kanmu halin da duniya ke ciki wannan kowa ya san shi. Ah, abu na biyu kuma shine tsadar kayayyakin masarufi da suke ta hauhawa wannan shine ya jayo biredi ya yi tsada, ma aka rage mai yadda ake yin shida da ba a dai rage kwalitin ba amma an ɗan rage shi wajen yanke shi kamar abin da ya shafi nauyinsa da ɗan abin da ba za a rasa ba. To shekarar da ta wucewar haka nawa kuke siyan mm. buhun fulawa idan ka kwatanta da yanzu? To idan ka kwatanta da yanzu ba rawar haka muna sayan fulawa kimanin ba ta huce dubu goma sha bakwai sha takwas. Na'am. Tafiya ta yi tafiya a halin yanzu a yau da muke magana da kai fulawa ana saida ta dubu ashirin da bakwai. ya batun siga da sauran kayan haɗe-haɗe. Siga ana saida shi dubu ashirin da takwas da ɗari biyar. Bota da muke saya naira shida da ɗari biyar ta zo dubu goma to a yau bota ta kai dubu ashirin da biyu. Hmm. Wani wuri ashirin da ɗaya ya danganta da yadda ka samu. Idan ka ɗauki irin siyis abin da muke siya ɗari uku da hamsin ɗari biyar yau an waye gari naira dubu ɗaya da ɗari biyu. To dai eh, tsadan kayayyakin abubuwan da kuke yin biredin da shi shi yasa kuma kuka ƙara kuɗi kenan. Wannan shi ne abin da ya zama dole da yawa za ka ga ai masu ɗan ƙarfin hali ne ma suke iya yin biredin. Da yawa yawan abokanin harakan mu za ka samu sun rufe gidajen biredin saboda ba za su iya ba. Wasu kuma sukan yin dubara su ɗan rage ma'aikata a zo komin yaya dai ko da kaɗan ne a yi maimakon a rufe tunda sana'ar da ka iya kenan. Mustapha Audu kenan wani manajan gidan burodi. Shin burodi na da mahimmanci ga tattalin arzikin ƙasa kuwa? Ina matsayinsa ga tattalin arziki? Waɗannan tambayoyi ne da na miƙa su ga masanin tattalin arziki kuma malami a jami'ar Bayero ta Kano ga yadda tattaunawar tamu ta kasance. To sunana Dr. Muhammad Shamsuddin a sashen koyar da tattalin arziki na Jami'ar Bayero. Ai ba ga tattalin arzikin ƙasa ba gaba ɗaya duniya babu abincin da ya fi biredi. in mun ce biredi a turance ko kuma a tsarin abinci a nufin dukkan da ake gasawa daga fulawa kin ga har su gurasa da makamantansu za su shiga ciki ya danganta da al'ada ta kasar da kuma mutanen na tabbatar miki duk duniya babu abinci sama da biredi shine abin da aka fi ci a kowane lokaci domin shine abincin da ya fi kowanne saukin sarrafawa inda hmm. shi biredi kai tsaye in ka same shi ko da ruwa ne kawai zaka ci ko shi kadai zaka ci ba tare da wata damuwa ba in mm. kika lura zaki ga duk inda ake gudun hijira ko ake yaki ko ake neman bukata ta gaggawa mm. zaki ga biredin aka fi kaiwa a matsayin abinci kafin a kai abinci wanda yake danye wanda za a dafa so don haka biredi abinci ne mai matukar amfani ga tattalin arzikin duniya da ma rayuwar dan adam gaba daya baya ga haka in muka kalli wasu fuskoki Banking yana ɗaya daga cikin manya-manyan industries a duniya waɗanda suke sama wa mutane da yawa aikin yi wanda kuma suke ba tun damar zuba jari domin komai ƙanƙantar jarin ka za ka iya yin wani abu da ya kama da biredi daidai karfin so duka waɗannan abubuwan sai ki ga ya ba da hanya ta entrepreneurship ma'ana mutum zai samu damar da zai juya kuɗinsa sannan ya sama wasu aikin yi sannan kuma ya yi maganin talauci a cikin ƙasa sannan kuma gwamnati kanta na amfana daga inda industry na biredi domin kuwa suna biyan haraji da sauran abubuwa na haƙoƙin gwamnati mm. wannan kuma banda waɗanda suke indirectly daga industry din kamar waɗanda suke tuka motoci suna ɗaukan biredin daga guri kaza zuwa guri kaza da 'yan dakon fulawa waɗanda suke ɗaukan fulawa suna kaiwa shi su kamfanin da suke biredin da sauransu mm. duka wannan biredi ma musu aiki indirectly so kin ga amfanin biredi ga tattalin arziki ba kaɗan ba ne ba To mm. a matsayinka na masanin tattalin arziki, me ya kamata a yi game da wannan tsadan biredin da mutane yanzu kamar ma ya fi su ne yanzu haka? Eh, ganin gaskiya tsadar biredi ba biredi kaɗai ta shafa ba domin kuwa tsadar abinci kamar yadda muka sani kusan duk duniya ne ba ma Najeriya kawai ba a wannan halin da ake ciki. Mm. Kuma watakila mu a nan Najeriya ko kuma su masu yin biredin suna da little control ma'ana ba su da wani iko na musamman da za su iya kai tsaye su rage kudin biredin domin kuwa mafi yawa ana alakanta tsadar fulawa tsadar alkama ita kuma tsadar alkama ana alakanta ta da rikicin da yake gudana tsakanin ƙasar rasha da ukraine mm. domin wannan ɓangarori na duniya su ne waɗanda suka fi kowa samar da alkama sannan kuma su suka fi kowa samar da masara so guraren da masara ta yi karanci yanzu su ma duk sun koma amfani da fulawa wanda daga alkama ake samar da ita sosai ita gwamnati a matsayinta na wadda take custodian ko kuma mai kula da duka walwala na 'yan ƙasa tana da rawar da za ta taka domin ganin cewa an samar da irin waɗannan abubuwan bisa sauƙi a lura da cewa shi biredi shi ne abinci mafi sauƙin sarrafawa ga talaka. Bangaren alkama ɗin gwamnati za ta iya wannan dama dai mun sani shi Central Bank yana da exchange rate kenan mm. a farashi ne a raha ga waɗanda suke siyo alkama taban wanda suke siyo shinkafa su so wannan abu ne mai kyau duk da dai daga baya shi central bank yana cewa ita ma alkama za a daina ba da canjin kuɗi ga waɗanda suke siyo ta amma dai in aka lura da cewa ba mu da wadatacciyar alkama a najeriya bai kamata yanzu a ce za a daina ba su canjin kuɗi ba su masu siyo alkama mm. sannan kuma ɗan tallafi ita gwamnati za ta iya bayarwa faruwa musamman ga kamfanin a ita shi farashin fulawa da kasuwa yadda su masu yin biredin za su iya siyanta da sauki. Dokta Muhammad Shamsuddin kenan, malami a sashen tattalin arziki da ke Jami'ar Bayero ta Kano. Tumar sauraron mu a nan za mu ja labulan shirin, sai kuma wani lokaci na gaba idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awal Suleiman da Halima Jumrau. da editan shirin Sagir Kano Sale ni Bilkisu Ahmed nake cewa mu huta lafiya.